Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare na yau Litinin 16 ga watan Maris shekarar 2020. Baba Yako makeri ne tare da Yusuf Aliyu Haradde ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu za ku je irin matakan da hukumomin jamhuriyar Kamaru ke ɗauka a yunkurin dakile cutar coronavirus a ƙasar. matan nan da ake zaton tana dauke da coronavirus a jihar enugu najeriya an gano bata kamu da cutar ba za mu kuma duba yadda coronavirus ke shafan rayuwar mutane da kuma harkokin karatu a nan amurka muna kuma dauke da rahoto akan kira da wasu kungiyoyi suka yi ga majalisar dokokin najeriya ta yi dokar da za ta hana gwamnoni su sauke sarakuna amma dai yau ba za mu samu damar daukar wayan ku ba saboda canje-canje da muka samu sakamakon matsalolin coronavirus a nan kasar amma bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sakamakon shawarwari da jami'an kiwon lafiya suka bayar da kuma alfanu da aka gani na takaita taron jama'a a wurare kamar ƙasar china gwamnatocin ƙasashen duniya na ɗaukar ƙarin matakai na takaita taro da zirga-zirgar jama'a don daƙile yaɗuwar cutar coronavirus ko a nan amurka an rufe mafi akasarin makarantu a yau litinin sannan birane biyu mafi yawan jama'a a nan amurka los angeles da new york sun sanar da hana taron jama'a a gidajen kallo na silma kana gidajen abinci kuwa kawai za su dinga kai abinci gidajen mutane ne ba tare da an haɗu a gidajen abincin ba Ƙasar Netherlands ma ta bi sahun sauran ƙasashe don ɗaukan irin wannan matakan inda a jamhuriyar Chase da Australia suka umarci mutane da su zauna a gida. Ita ma ƙasar New Zealand ta shiga jerin ƙasashen duniya da suka hana taron jama'a da ya kai mutum ɗari biyar zuwa sama. Shugaban Amurka Donald Trump da wasu jami'an gwamnatinsa suna ƙoƙarin kwantar da hankalin jama'a a ƙasar bayan kantina da dama sun kasance fa yau sakamakon siya kayan abinci da mutane suka yi don yin tanadin koda ta kwana saboda cutar coronavirus bayan ganawarsa da shugabannin manyan shaguna talatin na kayan abinci shugaba trump ya ce mutane ba su da buƙatar sayan kayan abinci da yawa ya kamata su kwantar da hankalinsu Donald Trump ya ƙara da cewar babu ƙarancin abinci a ƙasar. Illa dai kawai mutane ne ke ninka abubuwan da suke saye sau uku ko sau biyar da abun da ba sa bukata. Trump dai ya shiga ɗakin ganawa da manema labarai cikin bazata, inda kuma bai amsa tambayoyi ba. Duk a yau Litinin kasuwar hannayen jarin kasashen Asiya sun faɗi a zangon farko na fara hada-hadar tun bayan sanarwar da baitul malin amurka ya fitar na rage yawan kuɗin ruwa a kasuwar hannayen jari a sanadiyar cutar coronavirus kamfanin australia na S&P kuwa ya karya farashin shi ne inda ya samu faduwa ta kusan kashi goma cikin ɗari kamun rufe kasuwar a inda kasuwar Shanghai ta China da Kospi ta kasar Koriya ta kudu duk suka faɗi warwas da kashi uku, ita kuwa kasuwar Niki ta Japan ta faɗi da kashi biyu da rabi a cikin lokacin da ake kasuwancin. Babbar kasuwar hannun jari ta Hong Kong, Hang ta faɗi da kashi hudu cikin ɗari a lokacin da kasuwar ta tashi. faduwar hannayen jarin ta shafi kasashen turai a safiyar yau inda kasuwar ftse ta birtaniya da n ta jamus suka fadi da kaso bakwai cikin ɗari karuwar mutane da suka kamu da cutar coronavirus a afirka ta kudu ta sa shugaban ƙasar cyril ramaphosa sanar da tsauraran matakai don daƙile yaduwar cutar cutar mai hana numfashi ta zama annoba game duniya wadda ta kama fiye da mutane dubu da da hamsin uku a faɗin duniya tun bayan bullarta a ƙasar china a ƙarshen shekara ta da sha tara. tun bayan samun ɓarkewar cutar na farko a afirka ta kudu a ranar biyar ga watan maris cutar ta ƙara hauhawa har ta kai ga mutum sittin da biyu. kuma hukumar lafiya ta duniya ta bayyana yaduwar cutar a ƙasar a matsayin yaduwar cikin gida. shugaba Ramaphosa ya ce sun cimma matsaya a kan ɗaukar ƙwararan matakan gaggawa don daƙile yaɗuwar cutar don kare al'ummar ƙasar kana da rage raɗaɗin cutar ga al'umma da kuma tattalin arziki. Shugaba Ramaphosa ya yi wannan jawabin ne ta kafar talabijin jiya Lahadi da daddare. ya ƙara da cewar mun ayyana ɗaukan matakan gaggawa na ƙasa akan wannan cutar wannan kudurin zai taimaka muna samun daƙile yaɗuwar wannan cutar a ƙasar. da Yusuf Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla mahukunta a jamhuriyar kamaru sun tabbatar da mutum biyar sun kamu da cutar corona virus da ta addabi duniya kuma an tuni aka killace su domin a basu kula wadda ya dace wakilinmu muhammad awal garba ya aiko mana da rahoto akan wannan batu da kuma irin matakan da hukumomin kasar ke dauka na yaki da cutar Ministan lafiyar kasar jamhuriyar Kamaru Maluda Maloshi ya sanar a shafin na Twitter cewar annobar cutar coronavirus tana ci gaba da ruruwa a ƙasar Kamaru. Anda ministan ya ce an kama cikon mutum na biyar wanda yake ɗauke da kwayar cutar. Amma yanzu dai dukkaninsu an killace su ne a wani bangare domin kwararrun likitoci su ba su kulawa na musamman. A asibitin Benin Yawunde na tsawon makonni biyu jami'in hulɗa da jama'a dr jibo na hukumar lafiya ya mini ƙarin haske kan irin matakan da suka ɗauka domin rufe kan yakoki da ba gidayen sauka da tashin jirgin sama na ƙasar ta jamhuriyar kamaru muhammad awal eh, a sanin kowa ne a wannan magana in haka gaskiya ne yanzu ma haka muna na a cikin shanin bincike an samu wato wani an kama wannan cutar coronavirus a jikin shi kasan cewa gwamnati ta ɗauki tsaro gwamnati ta ɗauki matakai tun airport idan ka iso akwai injuna akwai su abubuwan da aka saka wanda yake kama wannan cuta a jikin mutum sannan kuma alhaji ahmadu ya ce agajin da kasar koriya ta ba wa kasar kamaru na na'urori domin tantance masu dauke da cutar ta cap 19 sun fara aiki a tashoshin jirgin sama na birnin yawunde da duwala to eh mun gani ministan lafiya da shi da gwamnan duwala duk sun tafi airport sun sassaka waɗannan mashukan duk waɗannan ayyukan sun saka su gaba ki daya mutanen kasan koreyan su suka ba ma kamaru wannan a faran in suka sassaka sun saka birnin yawunde da birnin duwala mun gan su gaba ki daya da suka saka babban likita mai kula da yaduwar cutar ta coronavirus a kasar kamaru dr kasin ya yi mana karin bayani kan yadda cutar ta cap take tasiri a jikin al'umma an san daga china wannan abu ya fito daga china ƙauyen da ya fito ma an yi ta mutuwa yanzu abin da ake tuna bai taɓa afirka ba gashi yanzu najeriya an je morocco yanzu an so mace senegal an so mace saboda haka ba kiyaye ba haka zai soma bazuwa har ya yaɗa duniya ga baki ɗaya virus shi ba abu ne wanda yake da wani karfin mutuwa ko jabel aka zuba mishi mutuwa yake yi sisa rigakafi ya fi a tambayi magani ya zama na cewa wanke hannu a wani a kowane lokaci gaishe gaishe da hannu da ba a wanke ba shiga bayan gida a fito ba a wanke hannu ba a tafi ai taro a haɗu wannan na da mura ana ta ci shawa duk wa'annan taron banzan da ba zai ƙara mutane wani abin arziki ba gara a tsere yanzu. Cutar ta coronavirus dai a yanzu haka ta zamto ruwan dare gama duniya. kasancewa manyan kasashen da suka ci gaba su ma suna gargame kan iyakokinsu. Haka zalika kasashen nahiyar Afirka su ma sun bi sun rufe kan iyakokin domin kan cutar ta yi tasiri a nahiyar ta Afirka. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Tuma da a gaida Muhammad Awal Garba. hukumomi a jihar enugu najeriya sun ce matan nan da ake zaton ta kamu da coronavirus an gano ba ta dauke da wannan cutar ga dai alfonso sokore igwe da karin bayani Bayan zaman zulumi da aka yi na kusan tsawon wuni biyu a sassa daban-daban na yankin kudu maso gabashin Najeriya kan wata mata mai shekaru saba'in da aka zata ta ɗebo cutar coronavirus daga Birtaniya. Gwamnatin jihar Enugu yanzu ta ce sakamakon binciken da aka gudanar a kan yanayin lafiyarta ya nuna cewa ba ta ɗauke da kwayar cutar. Wata takardar da aka rarrabar wa manema labarai yau Litinin wacce babban sakataren ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Dr. Ifani Agujobi ya rattaba hannu a kai ta da cewa ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Enugu na sanarwa al'umma cewa mun karɓo sakamakon binciken da muka aikawa asibitin kwararru da ke garin Iruwa da cibiyar da ke kula da cututtuka masu yaduwa ncdc ta tabbatar wanda ya nuna cewa wannan matar ba ta dauke da cutar coronavirus muna umurtan al'umma baki daya da kowa ya ci gaba da harkokinsa na yau da kullum da kuma bin ka'idojin kare lafiyar ku to kowane hali ake ciki yanzu a jihar Enugu bisa wannan sakamakon People come those people are still wanting to get sanitizers and... Mr. Dukes, kudukubu kenan na cewa kowa na nan hankali kwance. Sai dai har yanzu mutane suna kokarin samun ma'adinan tsaftace hannu da ababen rigakafi. Wasu kayayyaki ma farashin su ya haura saboda kowa na buƙatar su, hatta waɗanda suke da isasshen kayayyakin. Yanzu dai komai lami lafiya. Sai dai mutane ba su fito hidimar coci sosai ba jiya Lahadi, kamar yadda aka saba. Mr. Dukes ya ƙara da shaida mini cewa al'umma na nan suna ɗaukar matakan kare kansu daga kamuwa daga cutar. Kasancewar an rage yawan musafiha da runguma da kuma amfani da ma'adinan tsaftace hannu musamman a bankuna. Haka ma wani malamin jami'a Mr. Kenneth Nwokoro ya bayyana. cool. Ya ce komai lafiya a inugu Mutane suna gudanar da harkokinsu na yau da kullum. ba zaman ɗarɗar ba fargaba mutane suna bin umarni daga ma'aikatan kiwon lafiya musamman a fannin amfani da ma'adinan wanke hannu da ƙauracewa wurare da ke da jama'a alfonso sokoriwe muryar amurka daga owerri najeriya To yanzu kuma ina tare da abokan aiki na Yusuf dai mun faro aiki tare. Shi sa yanzu kuma <laughs> to ga ni na ah, shigo ni ma. ta shigo. To a ah, ya kike ganin yanda wannan abin yake kaman da wasa ga yana abu na ana ma magana kaga kimanin makonni biyu da suka shige ana tunanin kasan nan dai da yake a nan dai wurin mm. aikin mu barin dauka murya Amurka. Haka. Tunda aka wannan batun cutar coronavirus nan ta zama ta zahiri ta kuma shigo amurka suka fara ɗauka matakan idan aka ce wannan cutar ta tsananta waɗanne matakai za a ɗauka na ganin cewa aikin nan ba a daina yin shi ba kuma ba tare da an sa ma'aikata cikin wani eh, eh, yanayi na mm, hatsari an jefa su cikin hatsari ba aka rika matakai matakai dai har ana mataki ɗaya mataki yau dai ga mu dai matakin da muke har an shiga mataki na uku da ma'aikata bisa ga umarnin da aka bayar kashi 80 bisa ɗari na ma'aikatan cikin wannan gidan da suke shigowa an ce su yi aiki daga gida to inda za a wayi gari wani a ce maka cewa za mu wayi gari aikin rediyon nan daga gida za mu yi shi ai za mu ce za a yi haka kuwa ko ya da haka sha abu ne mutum ya zama da haka to yau dai mun samu kama a cikin wannan mm. yanayi haka yake to na san ko da yake a nan kasar ba mata kaɗai ke zuwa wurin sayan abinci ba har maza na zuwa amma dai har yau ne kun fi mu eh. zuwa na san an sha gwagwarmaya wurin sayan kayan abinci saboda abin da ake faɗa to ana ma magana ranar juma'a da muka tashi nan muna hira da murtala sai yake ce min aishi ruwa unguwarsu sun je ya je neman ruwa gaba ɗaya bai samu ba saboda haka ruwan famfo suke sha sai na ce mashi aiko ni da na ji labarin na ga dai an an fara maganan cewa waɗansu manyan shaguna sun ƙayyade yawan da za a baka sai na ce to bari ka gani sai na je da na je na samu wani katan fara wani wata da kuran a kori kuran da ake so ake <laughs> wanda zai dauki kaya da yawa sai da na cika ta goma sha biyu ta dauka na dauki goma sha biyu kowane kuma arba'in arba'in to arba'in sau goma sha biyu ko da ga dawo da so eh, <laughs> malam yusuf ya kai kuma kaga wannan al'amari to ai baka ga abin da ma ke faruwa ba yanzu ba ba eh. idan ka duba za ka ga cewar 'yan takarar jam'iyyar 'yan takarar jam'iyyar democrat mm. wadda suke neman shugaban kasar amurka kaga yanzu ma suna so za su ɗauki wani mataki mm. na yakin neman zaben su yanzu za su koma ne suna yin shi watan 'yan kallo ma ba za su zo ba za a dinga yin shi ne a hanyar talabijin eh. ku kuna kallo a gida su kaɗai za su dinga ainihin gaskiya saboda haramta shiga taruka na'am eh to kaga jiya jiya din nan da a makon da ya shige an ba da umarnin cewa duk tarukan da za a yi da ya wuce mutane 250 an hukuma ta hana shi to amma jiya aka wayi gari yadda aka gan wannan cuta tana ƙara bazuwa kamar wutar daji sai aka sa ajiya din na aka ba da umarnin cewa saduwar mutane duk wani taron da za a yi wuce mutane hamsin ko da na ibada ne kai kowane irin taro ne hukuma ta hana shi inda ya wuce mutane hamsin to kagan wannan ya nuna kenan cewa muna yin wasa da shi da ya zama kusa abuna a ce a masallaci kaga yadda ake sallah kowa yana <laughs> kuma wasu mutane ba sun daina zuwa a nan dai ran lahadin da ta wuce din a nan amurka za ka kirga yawan wuraren sujada da aka je duk sun mai da shi ta hanyar intanet da yake dama ana taruwa duk da haka mm. kuma kana iya ganin su ta hanyar intanet mm-hmm. to an mai da shi cewa duka kowa ya zauna a gida a yi shi kawai ta hanyar intanet din nan. To sai dai mu ce Allah ya sauke. Muryar babban editan sashen Hausa na muryar Amurka Grace Alheri Abdu kenan kuka je Za mu ci gaba da shiri tare da Yusuf Aliyu Harande. To bari mu duba can birnin New York kuma inda hukumomi ke ci gaba da ɗaukar matakan na hana tarukan jama'a. Inda muka tattauna da Malam Muhammad Nasihu abubakar ali kuma malami ne a jami'ar new york akan irin hali da ake ciki a can new york din ga tattaunawar da muka yi da shi to kamar yadda ka sani da jiya da dare gwamna mayo de eh magajin garin birnin new york haka ne haka ne ya ba da umarni cewa duk makarantu public school duka a rufe ba za a je makaranta ba har ƙarshen april watan april kuma ya nuna cewa ma watakila ba za a koma makaranta har ƙarshen shekara usually kuma muna kare school year mu june june 26 ake gama shekarar karatu ake gama shekarar karatu yanzu haka muna kurarin muna duban kamar yanzu haka yara primary school middle school high school ba za su koma makaranta ba shekarshen karshen har ma karshen shekara to ka san wannan lamarin ya yi karfi kwarai to abin ya yi karfi yadda ake tunani ne ko dai a'a wasu dai matakai ne kawai dai da ake ɗauka a matakai ne a yi tsinkayen abin da ya faru daga yasurin shi china kwarai da su kuma sun magance kwarai daga sai kamar yadda muka sani yanzu haka da kuma abin da ya kasance daga italy ka gane italy su ba wurin ciwon cutar ya fito ba amma ka ga mai musu to abin da ya sa nan kuma kowane abin nan ya sunan shi birni kuma kowane state suke ɗaukar mataka kansu yadda za a yi su kare al'ummar su kenan to ba wai kamar an san kamar lalle lalle ga wani abu zuwa bane an san dai ga cutar yana amma yadda za a yi a kare mutane ai ko addinin mu ma kamar da ka sani a musulunce an ce garin da ka san kamar akwai wani annoba su nan gari kada ka tafi na'am eh to wannan abin da suke yi kusan yadda ya kamata a yi kenan ko na ka duba ko a huskan addini ko a musulunci kai ko practical sense ma na hankalinka ma ya baka kamata ne kai da kanka kai wannan ka zauna gida kada ka fita to ya wannan yake zai shafi karatu dai gaba daya a batun nan da nake da kai zaka ka kira ni ba gida nake ba gida nake ko fita ban yi ba saboda jami'a da nake karantarwa a New York University tun satin da ya wuce makon da ya wuce mun ka rufe aka ba da umarni kowa ya zauna gida yanzu aka karantar wanda muke yi kan bidiyo muke yi karantarwa za ka zauna kana ɗalibai wurin goma sha biyar ke zaune da su yanzu kowa zai kira akwai wani app wani hmm, app manhaja eh, wani hada ake ce mai ah, zoom na'am ah, shi muke amfani da shi yanzu in kai kira wannan zoom din nan sai kowa shi mai kira kan wannan zoom so kuna ganin juna a haka yanzu haka muke karantarwa wato idan abubuwa ba su sauya ba kenan za ku rika karantarwa akan wannan manhajar zoom din da ke nuna bidiyo kuna karantar da ɗalibai haka za a yi har ƙarshen shekara ɗin kenan ina jin haka za a yi ina jin haka za a yi kamar yadda ka sani ai jami'a ko in ce maka tertiary institutions su sun riga ma kulle makarantunsu kamin yanzu haka elementary da primary ya kulle musamman yawanci universities sun riga ma kullewa tun last week a satin da ya wuce wasu ma na ji sati biyu da ke baya suka rufe don su na jin wannan abin sai ƙarshen shekara da yanzu a april kenan muka za mu je dinnan kuma karshen shekara jami'an mu jami'a yawanci yana karewa mai cikin watan mai tsaka da watan mai to ina jin ba za mu koma ba ni dai na nake ji kenan da Malam Muhammad Nasihu Abubakar Ali na malami a jami'ar New York kenan ya mana wannan fashin bakin. Shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Shugabannin kungiyoyi sun kalubalanci Majalisar Dokokin Najeriya da ta gaggauta yi wa kundin tsarin mulkin kasar gyara inda za a hana wa gwamnoni da 'yan majalisun jihohi cire sarki mai daraja na ɗaya daga mukaminsa bisa laifin da bai takara karya ba. wannan da ya biyo bayan cire tsohon sarkin kano ne da majalisar dokokin jihar kano tare da amincewar gwamna ta yi a makon da ya gabata ga madina dauda daga birnin abuja da karin bayani A wata zantawa ta musamman da shugabannin suka yi da muryar Amurka a Abuja sun yi la'akari da yawan maganganu da suka taso ne a game da cire tsohon sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu tare da nuna 'yar yatsa ga gwamnoni da ma 'yan siyasa akan cewa su ne suka wulakanta masarautun gargajiya tare da rage musu kima da karfi a cikin al'ummansu. Shugaban kungiyar Save the Change Bashir Dan Musa ya yi wannan kira. Shi cire sarki mai wuƙayyanka. Kin san gwamna ke yin shi ta haɗin kan majalisar jiha. to abin da nake nihi cewa majalisar jihar nan da shi gwamnan nan a rage musu karhin cire basaraken nan su kadai a maido wani karhin ga majalisar tarayya idan gwamna da majalisar jiha sun yadda cewa a cire sarki mai kwayanka na daya to majalisar dattawa ita kuma ta kwankarin ta ce ito ta yadda ko kuma ta ce ba ta yadda ba haka nake so shi ma tsarin cire gwamna ko mataimakin shi ba ko a bashi a majalisar jiha kadai a'a a maido karhin majalisar tarayya su ma majalisar tarayya su kwankarin cewa i eh, a'a ya kamata a cire gwamna ko mataimakin gwamna shi ma shugaban kungiyar haɓaka matasan arewa maso gabas abdurrahman buba kwacham ya nuna cewa cire sarki muhammadu sanusi na biyu ya jawo wa najeriya koma baya a bisa hujjoji kamar haka cire mai martaba sarkin kano abu ne wanda ba yanzu mutane za su fahimta ba hatsari ne ga najeriya kuma hatsari ne ga tattalin arzikin ƙasar najeriya kuma hatsari ne ga al'ummar duniya gaba daya don wasu a wanda ya san ka shi yake rena ka ina ji watakila an yi abun din akan wani manufa da kuma niyya mummuna to amma na ji daɗi wa'adin da Allah iba masa ne Allah ya dakatar ya kawo ƙarshe amma abun da ya fi damuna a raina kuma ya fi damun duk wani mutum mai mutunci mai daraja wanda ya san menene Najeriya arewa shugabanni sun ba mu kunya ya tabbatar ba mu da shugabanni a arewa babu masu tsawatarwa a arewa ndottaɓan da suke faɗa sun ndottaɓai ne arewa ya zamanto suna ne babu ndottaku a cikin kowane bil adam a cikin arewa ɗaya cikin 'ya'yan ƙungiyar ado ahmed sumaila ya bayyana ra'ayinsa wannan abin da gona ya mu ji daɗinsa ba ko ba za mu taɓa jin daɗinsa ba domin ya lalata karaktar masarautar kano domin wannan ya nuna mana cewar masalauta ta zama ministry duk gwamnan da ya zo canza zai kamar da ake canza kwamishinoninsa to da haka abin da gwamna ya yi mugun ji daɗin sa ba domin masalautar ya lalata su kuma 'ya'yan sarautar har yanzu san cewar gwamna ya yi musu illa ba ko da daɗi ba daɗi gwara dan uwansu ya ci gaba da ya gama zamani shi Allah ya kawo wani a cikin su ba za a kawo dan wani ba 'ya'yan gidan ne za su amma ga tsohon ministan harkokin matasa da wasanni barista Solomon Dalun yana ganin akwai gazawa daga wajen shugabannin arewa wannan abin ta tone asirin mutanen arewa na daya ta nuna cewa mu mutane ne wanda ba ma yafewa juna na biyu ta nuna cewa mutane ne wanda ba mu da hakuri na uku ta nuna cewa mutane ne wanda ba halin da kasan ke ciki shine damuwa mu ba amma idan an yi mana to sai mun ga karshen mutum ba a rike al'umma haka babu wani dan adam ko kwa bil adama wanda yake ba ɗan tara ba to saboda haka gafara yafewa wannan muhimmin abu ne wanda ike cikin littattafai ne ta shaida haka da ta ne sarki bible ta shaida haka a shekara 1930 ne turawan mulkin mallaka suka kirkiro fitar da sarakuna daga garuruwansu idan har an samu nasarar kwaɓe musu rawani madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya tuma da gaida madina dauda yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labaran wasanni wasanni a takaice. ana nan ana duba yiwuwar shirya wata 'yar karamar gasa da za ta fitar da waɗanda za su lashe gasannin ƙwallon kafa na zakarun turai da Yuropa na bana a zaman wani zaɓi na magance bashin tulin wasanni da aka ɗage su sakamakon annobar cutar coronavirus hukumar ƙwallon kafar turai wato uefa tana shirin gudanar da wani taro ta na'urar bidiyo tare da dukkan masu ruwa da tsaki a gobe talata domin cimma matsaya a kan lamarin wata majiya kusa da hukumar ta ce wajibi ne sai duk masu hannu a lamarin sun yi haƙuri da wasu abubuwa domin a sami nasarar cimma daidaito su ma dai membobin kasashe 55 na kungiyar ta uefa za su yi nasu taron domin yin tasu matsaya a kan lamarin hukumar kwallon kasar italiya ta yi kiran da a ɗage fafata gasar cin kofin nahiyar turai ta bana domin ba da dama da lokaci na kammala kakar wasannin gasar siriya a da aka ɗage su sakamakon cutar ta coronavirus shugaban hukumar gabriel gravina ya ce za a gabatar da wannan bukata a babban taron hukumar ta uefa da za a gudanar a gobe talata an jingine buga wasannin gasar ta Serie A a makon da ya gabata kasancewar kasar ta Italiya ce cutar coronavirus ta fi shafuwa a nahiyar ta Turai. a wani bangare kuma masu shirya gasar wasannin motsa jiki na olympics na wannan shekara a tokyo za su gudanar da taro na wayar tarho mai hoto a gobe talata domin tattauna makomar gasar da kuma halin da ake ciki a annobar yaduwar cutar coronavirus babban kwamitin olympics na kasa da kasa zai tattauna da hukumomin wasanni na kasashe wanda shine taron hukumar zartarwa na kwamitin na biyu a cikin makonni biyu da suka gabata a ranar asabar prime minister kasar japan shinzo abe ya ce za a ci gaba da shirin gudanar da gasar kamar yadda aka tsara daga ranar 24 ga watan yuli zuwa 9 ga watan agusta to sai dai yaduwar cutar ta coronavirus da ke kara uzura a fadin duniya ta yi sanadiyar jingine wasanni da dama a daidai lokacin da hukumomi ke ɗaukar matakan rage cuɗanyar jama'a domin hana kara yaduwar cutar. Ƙungiyar ƙwallon kafar Liverpool ta Ingila ce ke kan gaba da zubin 'yan wasa mafi tsada a kasuwar cefanen 'yan wasa daga manyan gasannin nahiyar Turai biyar a cewar rahoton binciken hukumar sanya ido a lamuran ƙwallon kafa. Liverpool ɗin tana da 'yan wasan da aka kiyasta farashin su kan kuɗi fan biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu da saba'in. inda ta haye saman takwarorin ta kamar manchester city da ke ta biyu da farashin 'yan wasan ta fan biliyan ɗaya da miliyan 240 chelsea da ta yi fama da hukuncin haramta mata sayan 'yan wasa na wani lokaci ta ba da mamakin kasancewa ta biyar a jerin da farashin 'yan wasan ta fan miliyan 917 to amma hukumar ta ce kungiyar a karkashin frank lampard ta yi kokari sosai wajen inganta kwazon 'yan wasa musamman ta da matasan 'yan wasa manchester united da tottenham na cikin kungiyoyi goma na saman jadawalin yayin da Paderborn da ke fafata gasar Bundesliga ta kasar Jamus take ta karshe a jadawalin da farashin 'yan wasanta a kan fan miliyan 33,700. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. A gaida Murtala Faruk Sanyin na kuna tare ne dai da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe hudu ne da minti hamsin da takwas na rana a nan Washington. Ga Yusuf ya dawo da labarai a takaice. Suka bayar da kuma alfanu da aka gani na takaita taron jama'a a wurare kamar ƙasar china gwamnatocin ƙasashen duniya na ɗaukar ƙarin matakai na takaita taro da zirga-zirgar jama'a don daƙile yaɗuwar cutar coronavirus ko a nan amurka an rufe mafi akasarin makarantu a yau litinin sannan birane biyu mafi yawan jama'a a nan amurka los angeles da new york sun sanar da hana taron jama'a a gidajen kallo na silma Duk a yau Litinin kasuwar hannayen jarin kasashen Asiya sun faɗi a zangon farko na fara hada-hadar. Tun bayan sanarwar da baitulmalin Amurka ya fitar na rage yawan kuɗin ruwa a kasuwar hannayen jari a sanadiyar cutar coronavirus. Kamfanin Australia na S&P kuwa ya karya farashin shi ne. inda ya samu faduwa ta kusan kashi goma cikin ɗari kamun rufe kasuwar a inda kasuwar Shanghai ta China da Kospi ta ƙasar Koriya ta kudu duk suka faɗi warwas da kashi uku. To da a gaishe ka. masu sauraro baki ɗaya abin da za mu iya kawo muku kenan a shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da sauran shirye-shiryenmu sai dai kada a manta za a iya aiko mana da sakonni a ko da yaushe ta hanyar mu ta adireshin mu wato hausa service at voa voanews.com ko kuma ta wayar mu a kan lambar mu ɗaya wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar tara tara hudu biyar yanzu a madadin shi yusuf aliyu haranje da sauran ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da kuma julie gresham wacce ta shirya ta bada umarni sai kuma injiniyan mu na wannan dare brandon wato franklin kenan da ya shirya ko kuma ya taimaka mana muka gabatar da wannan shirin baba ya makeri ne daga nan washington dc ke sallama da ku salamu alaikum